ya kuma da Tijjani Baba Gamawa da farko ya kaji da wannan rahoto. Eto eh wannan rahoto da aka yi abu ne mai kyau kwarai da gaske. A dalili kuwa yau abubuwan da suke faruwa a Najeriya abu ne na ta da hankali kwarai da gaske. Ba wani shugaba da zai naɗa hannuwansa ya zuba idanu a kan irin wannan abubuwa na shin tsaro da yake faruwa a wannan ƙasa tamu Najeriya. Yau idan ka duba yadda waɗannan makamai suke shigowa dole hankalin mutane su tashi dole shugabanni su tashi su tsaya su jajirce su bincika su ga ta ina wayannan abubuwa suke shigowa domin a yi maganin su ba don komi ba yau ba wanda isa ya kama hanya ya yi tafiya a ko ina kake hankalinka a tashe because ta ko ina za ga yan bindiga za zo same ka da bindiga su kashe ka ba a san inda suke shigo da wayannan bindigogi ba saboda haka dole ne a duba a tsare a ga wayannan abubuwa ba su samu shigowa a cikin Najeriya ba Wato a takaice wannan matsala da ake samu ta tabbatar da cewa akwai matsalar tsaro a iyakokin Najeriya da tashoshin jiragen ruwa kenan. E kwarai da gaske, ai wannan maganan gaskiya ne, dole ne idan ba an tashi an tsaya an yi maganin waɗannan abubuwa ba, ina tabbatar maka da cewa za a wayi gari kowa ya mallaki wannan bindiga wanda yake kuma ba daidai ba ne. Matukar mutum ba jami'in tsaro ba, bai kamata ma a gan shi da bindiga ba. Saboda haka dole ne a duba bododinmu a duba hanyoyin da waɗannan mutane suke shigo da wayannan abubuwa domin a dakile su kar a ba su dama wayannan abubuwa su ci gaba da shiga wayannan wuraren saboda haka wayanda aka ɗora musu haƙƙi akan wannan dole su tashi su tsaya su jajirce su tabbatar waɗannan abubuwa ba samu shigowa cikin ƙasar nan ba domin a samu zaman lafiya a tafi tare a tsira tare. To yanzu haka ita majalisar dattawan ta gayyaci shugabannin hukumomin tsaro baki ɗaya da na kwastam domin su je su mata bayani. Kana ga akwai rawar da za su taka wajen kawo ƙarshen wannan matsala ganin cewa yanzu ma ana samu? Sai eh, kwarai da gaske a aishi shugabanni ne kuma yayin da majalisa ta kira su kamar ta ƙara musu kaimi ne a kan abubuwan da suke yi su ƙara a kai. Kuma ina tabbatar maka yayin da aka yi wa'annan tattaunawa aka koma za su koma su ma su duba su yi maganganu da jami'ansu domin a tabbatar wa'annan boda da duk hanyoyin da wa'annan a makame suke shigowa ba bisa ka'ida ba ina tabbatar maka wannan zai taimaka kwarai da gaske kuma zai sa su ma su tashi su tsaya su jajirce su da an yi maganin wannan mummunan akida. yanzu haka da muke magana da kai akwai mutane da dama da aka kama a ƙarƙashin wannan gwamnati da suka shigo da makaman amma ba a yi musu hukunci mai tsanani ba baka ganin wannan yana taimakawa wajen baiwa jama'a ƙwarin gwiwa kwarai da gaske a wannan kullum maganar da muke shine ba wanda ya fi ƙarfin doka da oda kuma kowaye shi a ko'ina ya fito ko dan waye shi a matukar ya abu ba daidai ba wadda zai shafi al'ummar mutane da dukiyoyinsu da rayukansu to kowaye fa ya kamata a hukunta shi saboda haka ba daidai ba ne mutane su yi wannan babban laifi ba tare da a hunkutar da su ba saboda haka dole ne gwamnati ta duba ta tabbatar wa'annan mutane in dai har suna da laifi to a hukunta su a bisa laifin da suka yi kuma mutane abin da muke so su fahimta shine ba wanda ya fi karfin doka da oda zaman lafiyar mu shine a bi doka a bi oda a bi shugabanni domin a zauna lafiya ya kuma da tijjani baba gamawa mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana to ni ma na gode